bienvenue sur cette émission du gaisuwa soir fatan alheri zuwa gare yo fada ta yi nisa da hayaniya babban birnin yamai ga mon mun tattaro yan komatsanmu mun nufo garin C'est aussi la capitale du Koufei, située à environ 183 km au nord-est de Niamey, à Tchikedja avec les départements comme Walam, Ayeru, Bankilare, Abala ou Banibongo, Filengue fait partie des départements de la région de Tilaberi où l'état d'urgence est prorogé tous les trois mois. Aujourd'hui, à la FADA, on, veut en savoir plus sur l'environnement du business de ces jeunes ici à Filingue, comment ça marche pour eux, avec cette situation sécuritaire délicate de leur localité. matasa, cikin wannan yanayin gab nan da santar cfm eh, le centre de formation au métier de filenge nan muka ɗora fara tamu tare da matasan filenge da formateur kin nasu wanda suke koya musu ayyukan hannun duka yau mun gayyato su muna tare da nasiru dadi il est formateur en économie familiale couture bonjour monsieur nasiru to soyez le bienvenu sur l'émission tous à la fada muna tare da amir abdu elle est apprenante en économie familiale. Amira Sanou, ça va Ça va. Mounatar Sani Dadi, professeur de maths et leader des jeunes de bonjour. Filengue. Bonjour, Sani, ravi de te revoir sur cette émission. Nous avons avec nous Racho Boubacar, il est président de MJV et Mataimaka. Oui. Il est aussi dans l'encadrement des jeunes. Nous avons avec nous Ousmane Abdulkader. Il est enseignant en bâtiment. Bonjour, monsieur oh, Ousmane. bonjour, Vous allez bien Ça va. Merci, Madame Amina Saini, elle, elle encadre les jeunes dans les huit matières de l'économie familiale. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ça va. Nassir Hamza, il est il est formateur, il directeur de la formation en menuiserie, c'est ça Directeur formateur en menuiserie. Oui. Bonjour Monsieur Nassirou. Bonjour, bonjour. Merci pour la mobilisation. Merci bien, merci bien, merci bien. Enchanté. À cette fois, nous avons également Saadou Manou, formateur en mécanique. Bonjour Monsieur Saadou. Bonjour, ça va Bonjour. merci pour l'accueil. To kuma a wannan fadar muna tare da Buji Jibrina Kabu Kabu yake. Ku ba shi mikro. Safa ina kwana. To kuma ya harkoki. Ya aiki. aiki an gode Allah. Barkanku da zuwa bisa wannan shirin dukanku. Vous le savez, la fada c'est aussi sans musique, c'est la rubrique qui est rose et la chronique top, c'est parti. Même si, contrairement à certaines zones de la région de Tilaberi, la commune urbaine de Filengue est moins touchée par l'insécurité, tsawaita dokar ta ɓaci da 'yan garin ke fuskanta ele eh, restriction ki suive suna taɓa sosai rayuwar yau da kullun na matasa yanzu shi yasa muka gangaro na muka ce bari mu zo mu zanta da su mu ji ko yaya ne suke nan suna tahiyar da su da su da ayyukansu na hannu cikin wannan lamarin to san so direct ka tambaya ta ta farko ga waɗanda ba su san garin naku ba dit nous quelles sont les opportunités qu'offre le département aux jeunes to san zo dan ka sani ko sun filinge ba nisa da nyamai wai saboda haka mahiyon kayayyaki suna shigowa da matasa suke samu su aiki da shi matasan mu na filinge suna yin kiwo suna da opportunity na yin kiwo saboda muna cikin karkara suna da opportunity na yin kabu-kabu taxi moto mhm, duk suna da mhm. wannan opportunity sannan aiki hannu kala-kala wani menizeri wani sude wani ayyuka kala-kala matasan mu suna da kokarin yin wannan suna da opportunity kuma suna sezirin wani opportunity suna yin ayyukan mm, kamar a kuma akwai harkar noma an ce manoma ne akwai noma okay. akwai noma sai dai da yake noman mahi na ranin yana limite da yake kun san ba ba mu da ruwa isasshe eh ba ruwa isasshe ba eh noma kai na mm. na kaka ai yanzu in kina so sai a tashi a yawa take ga gobe <laughs> matasan sun yi noma <laughs> ok juste après ça voilà donc maintenant ce que je voudrais bien savoir en plus des opportunités ya ne euh, wani irin kasuwanci ne kuke yi a nan sunan na karasho to yanzu mun ji eh, kaman ayyuka yanzu kuma mu je cikin kasuwanci wani iri kala-kala ne wani matasa suke yi kasuwanci eh, to kama yan mun ka doka ta fannin kasuwanci abinda matasa suke yi a cikin wannan eh, ta mu ta hilinge mm-hmm. za mu ganin kamar yadda muke tare da nan na da sarwan mu ma mu doka kabu kabu kasuwanci ne akwai masu sana'o'in ana wurin da adam moto akwai masu wannan fiyasa da tashe masu sai da kayan motunan masu kwale su ma dukkan kananan sana'o'i ne wanda matasa suka dogara da su bisan su wanda suke aikatawa akwai masu kananan shaguna ko tebur za a ce wanda suna sai da kananan kayayyaki waɗansu kuma suna da ma shaguna manya haka wanda nasu ne suna kulawa da su waɗansu ana samun wasu masu shayi wasu masu runhunan abinci mm-hmm. duka daidai ana samu a nan waɗanda matasa suke kulawa da su suke aikata kuma nan suke samun qu'est-ce qu'elles ont comme euh, dans quoi elles excellent ici Madame Mariama, dans quoi les jeunes filles, les jeunes femmes de Filengue excellent cikin harkan kasuwanci ko aikin hannu ko business da ya wani iri ne suke yi? Ok, wallahi 'yan matan Filinge da matan Filinge abin da suke yi dai muna koyar da su bankin kur teori da muna koyar da su, muna koyar da su aikin hannu. Akwai tricotage muna koyar da su, suna saida lokacin sanyi, suna yin lokacin sanyi su saida su. Akwai crochet, 'yan riga na riga da nishi lokacin zahi ana yara suna yi su suna sai da su muna koyar da su su yin sabini na wanci da na wanka hmm. suna yi suna saida muna koyar da su su mai su vaseline lokacin sanyi suna saida e, eh, sabini na shahin daki muna koyar da su muna koyar da su turaren wuta suna yi suna seda muna koyar da su su odi javel suna yi suna seda muna koyar da su transformation agroalimentaire a kamar a suke suna sarrafa suna sar wadi wadiyan kulu wayannan duka muna koyar da su a girki muna koyar da su girki a wujin biki ana daukar su suna yi ana biya su wa'annan duka abubuwa da dama muna nan ga koyar da yara da matan armi ok kuma suna nan suna samun kasuwanci suna nan suna suna nan suna samun ko kasuwanci su uh, gato duka ana nan a su biski su komi da komi muna koyar da su suna yi suna samu abin da suna ni gina su hankali suna samun abin hannun su bala igingai kamba igingai da ke da kai na. ok to yanzu abin da nake so in sani On l'a rappelé, la situation sécuritaire de cette zone, elle est délicate, plus ou moins délicate. Maintenant, on voudrait bien savoir, de comment cette situation a impacté euh, Monsieur Ousmane Zamboubakou vous êtes vous formez les jeunes en mécanique et comment cikin restriction qui da wannan situation sécurité qui ta kawo hadda de en tout cas on voudrait bien savoir comment cette situation a impacté selon vous euh, l'environnement du business des jeunes ici à Filingue. Bon, au début, taille impactant rayuwar filinge Mais Mais hmm. après les négociations avec les autorités mhm. aka saki motuna Donc euh, les gens ont commencé à faire leur activité. Vraiment maintenant on n'a pas de problème. Ça va, oui, ça va plutôt. Ok. Mm. kana da wani karin bayani rashin eh, don kamar yadda kuka ce yaya wannan ya samu tasiri biskan eh, aikace-aikacen matasa hmm. yanzu kama eh, wannan 'yan kabu-kabu da waɗannan masu sai da fesa da tashe da waɗannan masu kwale duka lokacin da aka tsaye da motunan nan dukkan waɗannan sai daga su tsaye ba su da aikin komi wani in ka gamu da shi da harin ka san da mutum ne mai bose wanda yake kama kanshi amma lokacin da aka tsaye da motar nan kaka sai ga in ka ganshi sai a baka tausayi don ka wannan ya yi impactin su tunda sai da suka ruhi wanda ya zama to kayan moto ne yake sai da to babu motar an tsaida kenan ba shi da abin ba shi da sana'a wanda ya zan kwali ne yake yi yawan kwaluluwan motar ne an tsaida wanda kabu kabu ne yake an tsaida an tsaida an tsaida kabu kabu moto ya tsaya baya bada aiki kenan wannan ya rasa sana'a shi yanzu a dauki dan kabu kabu da suke nan na ɗaruruwa ne zan cewa cikin filinge yanzu a ce yau an tsaida moto dukkan waɗannan sauransu abun haka nan ne an ka bi an kai shi can baya kenan yi impactin abubuwan su duk wanda ya dogara ga wannan wannan fannin na mutu ya dan ya dogara gare shi wanda yake sai da kayan da mutum nan yake aiki da shi ya dogara gare shi don ka wannan matsalolin muka samu da lokacin da an ka dan rage kuma ya kawo mutane suka sai da mutunan nasu eh da aka tsaye da mutu sai mutane suka sai da mutunan su dai dai ne suka suka bar suka bar nasu boye cikin dakuna suka aji yanzu lokacin da ma aka sakin akwai wanda har yanzu ba su dawo ba bisa ita su har yanzu babu mutum kuma babu kuɗin babu mutum ka sai da kuma eh. ka samu kuɗin da zaka sai da shin baka da wata sana'a tsayya duk da ka samu abin da zaka ci ne ma tunda mutum da hwarin baka aje mutu kuma kana da yunwa gashi a cikin daki dole aka ɗauke shi aka saida shi tunda da shi shine ake nemo kuɗin aka saida shi yanzu kuma an dawo an ce an saki moton to da me zaka sayo shi babu kuma don parlando moto, parlando kabu kabu ji sama muna tare da wani ananga. Yanzu zai gaya muna a cikin wannan yanayin ko a ce da wanga yanayin naku na garin ya sauya. Kai personalman ya ne kashi kuma ya ne ka fuskanci abu ina so in sani eh, budi eh, yanzu dai gaskiya sai in ce ya ni ne yanzu da ya soya alhamdulahi an gode Allah cikin aikin kabu-kabu da mm. an yi zaman wani lokacin ba nan ɗawainiyar cikin gari ba sai a ce za a ɗawainiyar daji ke wani akwai inda mota ba ta zuwa ko kuma ba ta iya ɗaukar mutum guda ta tai sai mu masu moto ke zuwa akwai wani lokaci kana jin jikara zuwa wani wurin ka je ka biya mu wancan bukatar shi kana jin wuya yana biya ka amma kana jin wuya saboda yayi ne bai da dadi can wali amma yanzu insha Allah abun akwai dama cikin shi da sauki mm. saboda kana iya zuwa babu ya kwara gaba irin ta fari eh kuma muwa ayyuka nan cikin gari da jama'a alhamdulillah saboda muwa taimaka mu ma ana taimaka muna muwa amfani jama'a jama'a suna amfani da mu akan kabu-kabu. Kun ji dai bayanin da wa'annan matasan suka ba mu dai on en vraiment plus sur leur situation a lokacin da kamma wannan ta dans quoi ils étaient dans quoi ils excellaient et après comment ça les a impactés on va aller avec la rubrique rose de l'émission Tout ça et on continue notre discussion sur euh, le business des jeunes de Filengue Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes euh, amateurs de la rubrique euh, rose, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique. Alors les filles, aujourd'hui de l'espace cuisine, nous allons parler d'un plat que vous connaissez déjà, un plat ancré dans les habitudes alimentaires ici au Niger. Il s'agit bien du zazahé, c'est en Hausa, en zarma, c'est dungandi. C'est tout simplement le repas de la veille et réchauffé le lendemain matin qui sert de petit déjeuner. C'est un repas de pâte de mil ou de maïs accompagné de sauce gombo ou sauce feuille comme on sait bien le préparer chez nous. Pour mieux déguster ce plat, vous pouvez donc le revisiter, lui ajouter quelques ingrédients pour élever le goût. Pour cela, mettez la sauce au feu, ajoutez votre pâte de mil ou de maïs dans la marmite, puis incorporez un mélange de piment frais, de boules de sumbala, de l'ail bien écrasé. Ce mélange va parfumer votre sauce et même améliorer son goût. Mettez-y un peu d'huile ou de beurre de lait de vache dans certaines régions ici au Niger, on aime bien ajouter des petits morceaux de croûte de pâte de maïs de la sauce au feu avant d'ajouter la pâte. Voilà, votre préparation est terminée. Bonne dégustation. Merci Ruki. Passons à présent à l'entretien de notre intérieur. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Public Rose. Après avoir bien mangé notre azahé, pensons à parfumer nos maisons. En effet, dans plusieurs cultures au Niger, la saison des pluies s'accompagne du boom du marché de l'encens. Faites un tour dans les quartiers, surtout les soirs, c'est magique le festival de parfums qui se dégage des maisons. L'encens, en effet, est une résine naturelle extraite de l'écorce d'arbres que l'on retrouve dans les zones arides de la péninsule arabique. Selon les anciennes traditions, on y ajoute d'autres résines ou huiles essentielles afin de dégager des senteurs caractéristiques. Sur les marchés, vous trouverez diverses variétés de résine, de bois broyés ou concassés, de tout type de racines dont les prix changent selon la provenance et la qualité. Tout près de là, on extrait les essences pour confectionner de savantes préparations. L'huile essentielle qui provient de la résine d'encens permet de créer des mélanges de senteurs insurcelants. On y ajoute du bois de houde, de bois de oud, de santal et d'autres plantes pour parfumer la peau et la maison. Vos sens sont en émoi. Cette senteur vous accompagnera partout. Elle s'imprègne dans vos vêtements, sur vos cheveux ou pour encore mieux vous envelopper de sa douce chaleur. Il existe autant de formes et de parfums à brûler que de pays et de cultures. En effet, la préparation de l'encens peut varier d'un pays à un autre et avoir différentes fonctions et vertus selon les croyances. Pour beaucoup d'entre nous, brûler l'encens fait partie d'un rituel de bien-être. L'odeur de l'encens est apaisante et ne ressemble à rien d'autre. Dans la rubrique de demain, nous verrons comment parfumer nos maisons avec de l'encens pour profiter au maximum de ses bonnes senteurs. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans et de bons parfums. press al pique. deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Voilà. Muda fara yo inda muka dora a CFM Te Filinge, Centre de Formation au Métier, nan muka tattara formateur da matasan wanda suke cikin business kin mu zo mu yi hira tare bisa kan harkokinsu, su, business kinsu, menene suke yi a da, don kuwa ils excel e kuma yaya ne wannan situation securitaire kin tasu ta taba harkokin nasu. Yanzu ina so in sani in aka zo aka yi globalement an zo kun yi formé et tout maintenant actuellement qu'est-ce qu'il y a comme débouché pour les jeunes que vous formez par exemple waga bani bata micro to amira yanzu dai gashi nan an yi forman ki deuxième année kike ko to kina nan ga ganin filin ya tana baki hanya kama kina ganin damar yin aikin ki kin samu ta dama ko hakin fara deja na samu damar farawa mm. a aikina. yana samun ci gaba sosai ok hmm. a ina ne yanzu kika fara aikin naki a nan ne kuke in kuka yi kuma sai ku saida oh ok kuma ya ne kayan naki suna samun shiga oh suna samun shiga sosai su a yi masu yawan sayan su mutane da yawa suna saya ok d'accord bah, on va revenir dans le bâtiment alors ok eh Revenons sur le marché, euh, sur les opportunités qu'ont les jeunes que vous formez dans le bâtiment. Comment ça se passe pour eux Vous avez des, échos de ces jeunes-là Comment ils arrivent à, travailler Et vous-même, vous êtes dans le bâtiment, vous travaillez déjà. Comment ça se passe Est-ce que ça a bien repris Les activités ont bien repris Les activités concernant qui concerne les bâtiments, ça se passe euh, un peu, bien par rapport à, à la jeunesse yara kan abin yana tsaida su biske da tun da gine-ginen cikin daji ne ake yin su eh. cikin daji ne ake yin su gine-gine daga ya zamanto ba cikin gari ne ba inda cikin jihar da ya zamanto ya da kama akwai rashin tsaro ne wannan kan akwai cikas da dama biske da yara so na kin zuwa ko kuma duka business ta tsaya sai dai a yi gari mm. a nemi ayyuka cikin gari mm-hmm, mm-hmm. a yi su yara kuma waɗanda sun ka samu dama eh. suna samu su ci gaba da karatun sun sun ka ga bizinesin ba ta yi waɗanda sun ka samu dama mai waɗanda ba su samu dama sai dai su zamna wanda eh, rashin tsaron ya hana su ya hana su samu abin da suka so eh, abin da ake yi in ba cikin gari ne ba cikin gari ne adda dama dama ce ko cikin garin hmm. amma in da ya huta cikin gari kan babu dama ba mai zuwa nesa aiki dai biske da haraka gine-gine ne ko wani wane ne duk ko entrepreneur kan ma saura ko an ba su kwantara yan ba su zuwa ah, ko sun tahi personalin ba su zuwa yaran mu ba su zuwa masu gine-gine c'est ça ki ça qui monsieur le directeur monsieur nasiru kuna da karin bayani kara bayani kaɗan bisa kai da abun da ya shafi rayuwar ma'aikata ya ci gabansu da fari da yanzu mhm, mhm. da ake ganin kamar insecurity to in muka ɗauka a jimilce muna horar da yaran nan a lahi muna jin insecurity akwai ta amma in muka ɗauki kamar a cikin kashi ɗari za mu iya cewa kashi saba'in muna iya ayyukan ayyukanmu insecurity ba ta dame mu kwarai ba sirtu a nan birni da kusa-kusa. Okay. donc inda ayyukan namu suke da impact sai an je dalle zonar recule cikin komin ɗin filange can ne abun yake da dan matsala amma duk abun da ya shafi filin je da kuma nan kewayen mu a mhm, ccb da mhm. lahi an security ba ta rana impact biske da ayyukan da muke yi balle biske da sirtu domin inda nike na ina yi ina ganin yara yanda suke yi a cikin filin je kuma da menizeri buwa eh, ba menizeri buwa a cikin filin je kuma da a kewayen filin je suna yin zawwa su sai kaya su je su ayyukan su ba wata damuwa dan sai mu ce lalle akwai an security muna ta me a zahirance ba ta hana muna ayyukan mu yanda ya kamata eh don shine a dan karin da nake son in yi akan wannan to kamar a wani wuri sai magani sai a samu dan canji kamar yanzu sai a ce les de filin voilà dans quoi ils excellent mai tun da abin ya sauya sai suka samu wasu sabin business akwai wasu sabin business da suka dan bullo a lokacin da yanayin ya sauya da kuka fara gani yanzu sani eh, to akwai business da yau da kin san shi da adam Allah ya yi shi da wata fahimta duk da lokaci ya zo dole ce ba tufiyar furke yi adapte da lokacin in kuka diba harin mahiyan mutane kasuwancinsu suna zuwa kasuwannin daji na su ta ciyo kasuwa ta nesa su sai da mutane kaya su dawo mhm. yanzu ta kai kasuwannin in kuka je ba magana neman kuɗi na kuka ba magana ku tsero da rayuwa ku na ku kucer rayuwa ku har ta kai gwamnati ga abin san vafa ya ce a ruhe a ruhe mhm. wannan kasuwannin kenan dole na zu matasan da mu da manyan mu dawo cikin gari mu yi exercise ayyukanmu nan na cikin gari muke daga mai haura teburin shi na shayi sai mai hau da dan kaskon shi na kusai sai mai hau da farmasi in shi yana deburiye dai ya samu dai ya ci gaba da rayuwar shi mai sinan da ayyukan yawan kasunan daji na muke ci c'était plus dans les périphéries voilà dans les périphéries mais har gaba ta passé su kan kansu yan kabu kabu in kun ga diba arin kana ka dauki mutum sai tamfa da ko sai tulun da misa me yanzu bai tunda in ka ba magana kudin da zaka samu ta zaka yi ba magana ka tsere da kanka ko ka tsere da motonka ka na za'a yi yanzu dole na su dawo cikin gari nan da dai filin gida dan kewaye kewaye kalkisan ki kilometer ka kai ka kai mutum ka dawo dole kai adopter da da da context din ouais du coup ça a changé un peu euh, l'ambiance de de la ville ou pas que tout le monde soit concentré nanga to on y va <laughs> hein? eh <coughs> bon c'est que je voudrais dire kamar lokacin da aka yi sa wannan restriction din sai ya zamanto waɗanda suke waɗannan garuruwan inda aka rufe wannan kasuwa kasuwa inda mm. garuruwan da aka yi mena sai da wannan security su mutanen su ma sun ka dawo a gari yanzu in mutum yana da shago can cikin wani daji an rufe dajin eh, wannan garin an ta'addar sun dame shi an hada ta kai da an tsaida abubuwa a cikin shi dole ya deplace sai ya dawo cikin gari kenan dole cikin garin concentration don ka karin wannan concentration inda yake zance sai le an fi a sausi duk waɗanda suke na san cikin wannan dajukan da son mena sai don ka sun dawo cikin gari saboda dole ce wala an fi en eh, plus lufe fait suka dawo in akwai wasu a wasu amfuluwa ko kuma wasu bezuwan waɗanda population na da bukatar su mai jin harin babu su amma su da suka dawo in nan yanzu il se voit un peu eh, coincé par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire sont appelés à changer et ce changement là a fait en sorte qu'ils ont créé de nouvelles emplois okay. donc ils ont créé d'autres choses ça veut dire par exemple aka doka masu harka abinci ma can harin c'est négligeable mais a wannan situation in ce da dama saboda sun rasa su suka koma a cikin shi Mm. su koma suna yi eh da suka koma yin shin nan yau suna raye mutane da dama ka shigo ga wuri ka zo ka eh, isko abinci ça va pour eux mutane sun yi concentrate don ka ga abinci kenan hankalin ka kwance zaka iya ka zo ga wani lokaci da kudin ka baka da abincin sai mai amma yanzu kuma wannan situation ita ce ta samu mutane da dama suka koma a yanzu kai akwai masu abinci eh, voilà un peu ce que je voudrais dire ok ben super Euh, c'est pas que du négatif, c'est pas vraiment que du négatif. Les jeunes, ils, ils, ils ont cherché à s'adapter ici et euh, même si c'est plutôt compliqué pour d'autres, mais quand même, ça se passe globalement bien pour eux. En espérant que ça va, voilà, on va arriver à nos meilleurs jours et que ça va mieux se passer pour les jeunes. Un Kwali, c'est ça, je crois. Un Kwali, une jolie chanson ah qui parle à tout le monde ici. Ah on s'est mis d'accord. On va aller avec un et Nanae. Voilà. Et on se reprend juste après. Voilà. kada wannan fara turus mana tana zuwa karshen ta quel impact sur l'économie locale là on va parler argent est-ce que kudi suna shigowa suna yawo kamar a dakin wanda ce akwai kudi ko babu ko ko dai ana nan dai ana dan caccaptawa dai sannu sanu dai comment cette situation a impacté l'économie locale madame mariama fils billahi puisque mu haraka mu sai da kudi pour apprendre sai mun sai mun sa kudi kikin shi sai mun sai akwai kayayyaki da yawa he mun sai su yanzu mu koyar da yara sai mu ke tunda ba duka kayan aiki gare mu ba sai mun tambayi yara su yi kotize 500-500 wani bidiyo 200 wani bidiyo 150-50 sa depend de la formation da za mu koyar da yara yanzu mun ke du elef da ya kawo dala 50 sai mu shi ke wallahi madan bamu da kuɗi banmu da kuɗi sai a ke ashirin ashirin hen madam wallahi banmu da kuɗi wannan formation da za mu yi na vaseline in ran nan sai mu yi anulanta sai mu yi anulanta puisque ya muna da eh, haifoyin muna da wa'ansu abubuwa sai mun saye su a kasuwa dole sai an suwa to yara sun kake basu da kuɗi eh, in ce su tambaya wurin ubanninsu sai su ke wallahi su ma sun taho gari ayyukansu bai nan ga marshe saboda insecurity buvaye don ka dole ne sai mun yi anile wannan tefe shur'in nan muna nan ga yi trikotash abinda muna yi sati guda sai ya yi mun sati biyu sati uku saboda mi saboda babu kuɗin sayan silli vous voyez muna nan gayi cuisine cuisine mun yi proposer cuisine par exemple muke yau crepe ne za mu yi yara su yi kotize 20-20 hayo madam wallahi Allah duka klasa bai da kuɗi on est mu wannan cuisine a wasa shi sai prochainement wallahi nous avons beaucoup de difficultés cikin finansaman namu fi sibilillahi cikin hayukan nan namu wallahi bai nan gayi yan security wallahi ya kamu na matsala ba mu yara ba su nan ga samu su yi aprender wadda muke su abin da suke iya su yi mu koyar da su kama aikin hannu ashirin ko talatin ga wata uku a ne muna samu mu yi biyar ko shida don turwa mu kun gani ku euh, c'est délicat comme situation zan dawo wajen yanzu ana zancen juya kuɗi kuɗi suna yawo ba su yawo bar mu ji a ka yaya ne harka kuɗin wannan na yawo a wannan garin gaskiya dai yanzu sai a ce dai kuɗi ba su yawo yadda ya kamata cikin garin saboda in dai kana in kana ɗawainiya kana sanin dai mutane dai ana tsaye ne mai gaskiya ba akwai kuɗi cikin garin saboda mu masu jirganiyar kabu kabu mu a tabbatar da dai gaskiya kuɗi ba su nan da motsi ba don za ka a wata rana wani inin ma sai ka gani ya nema ko man da ka kone ma abun bai hito ba ka hito na ka samu ka je ka kai gida ko kai waɗanda wani sai ga lamarin sai a hankali sai ka gaje da zama ko ka gaje da yawo ka dawo gida sai an jima ka hito kudi ba su nan da yawo da mutane ba yadda ya kamata an kyasam dai ba a samu yadda ya kamata dai amma mm-hmm, mm-hmm. mocin ne gaskiya cikin wanga lokaci baya mucin kudi da hannunan mutane sai dai Allah ya kawo muna agajin wannan abun amin amin mm. monsieur usman kuna da ƙarin bayani eh, ko salamu alaikum wa alaikum salam biske da kuɗi su yawo sai an ka abin da zai ka ko sai an ka abin da zai ka kuɗi da da babu yan security babu abin ga taɓarɓare tsaro muna samun auro muna cuɗanya da harakokin da da zakwa daga mali komi na yawo kuɗi sai suna yawo harkoki masu arha suna nan dole ne kuɗi su zo daga wani wuri tun da kaya sun zo daga wani wuri muna samun hanyoyi suna zakwa daga wani wuri kenan hmm. dole ne kuɗi su shigo da haka nan ne da babu yaro da babba da kowa na samu abin da zai yi kuɗi har da wani waje suke shigo muna lokal man nan suna yawo kenan yanzu da ba business babu aikin komi ba abin da shigowa kuɗi ba su shigowa kuɗi kakin su shigo sai sun sa akwai a wani abu daga wuri yannan su shigo abin na ɗauke shi a bar mana kuɗi da wasu abubuwa da dama na ake zakwa na ake zuwa ɗauke eh, su ba to abin nan da aka zakwa ɗuka ana bar mana kuɗi babu shi in security sa sa an barka komi komi bai zakwa na furke business shin shi marshe sai abu na nan na a yawo da shi abubuwa da dama babu su in ma ka tambaya babu shi na sa babu kuɗi ba su yawo Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer cette discussion, mais en français, Jarma. ya zo ƙarshe faransa hausa wannan bayanin naku duka me ni yanzu kan yi ban kwana kwata kwata da bakin nawa je vais aller avec euh, la chronique de l'émission tout à la fada et on se dit officiellement au revoir Bonsoir à vous, chers amis du FADA, tout en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour de nombreuses entreprises et individus, le désengagement d'un contrat ou d'une collaboration. Alors, que faire lorsque les liens professionnels ne fonctionnent plus comme prévu Comment gérer cette situation délicate Restez à l'écoute pour découvrir les meilleures pratiques dans ce domaine. Pour commencer, il est crucial de comprendre ce qu'est le désengagement. Eh bien, il s'agit du processus de mettre fin à un contrat ou à une collaboration, que ce soit par choix mutuel ou unilatéral. Les raisons de ce désengagement peuvent être variées, allant des différences irréconciliables au changement de priorité. La première étape dans tout désengagement est une communication ouverte. Il est essentiel de discuter des problèmes et des préoccupations avec toutes les parties impliquées. Souvent, une résolution peut être trouvée par euh, le dialogue, évitant ainsi une rupture complète. Lorsque le désengagement est inévitable, il est essentiel de respecter les termes du contrat initial. Cela signifie suivre les procédures de résiliation, les délais de préavis et les obligations financières prévues. Ne pas respecter euh, ces termes peut entraîner des conséquences légales. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain dimanche pour la suite. C'est la fin de l'émission Tous à la Fada Française. Ça, j'étais avec les jeunes de Filingué qui sont dans plusieurs business. J'étais avec des formateurs qui les forment à attaquer justement le marché de l'emploi, le marché des affaires. Et vous l'avez bien compris, ces jeunes, ils étaient plutôt euh, dynamiques, ils allaient partout, ils allaient dans les périphéries et euh, les marchandises rentraient. Maintenant, c'est plus compliqué pour eux. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Cette situation sécuritaire a vraiment impacté énormément leur, euh, voilà, leur vie. Et en souhaitant de meilleurs jours, on va se dire officiellement au revoir sur cette émission. Euh,